Afisawa Sura ta shida Ku ’ya'ya, ku yi wa iyayenku biyayya tsakani da Ubangiji, domin wannan shi ne daidai, wannan shi ne umarnin farko mai alkawari cewa, Ka girma mahaifinka da mahaifiyarka, don al'amarinka ya kyautattu, ka kuma yi tsawon rai a duniya. Ku ubanni, kada ku sa ’ya'yanku su yi fushi, sai dai ku goye su da tarbiyya. da kuma gargaɗi ta hanyar Ubangiji. Ku bayi, ku yi biyayya da iyayen gijinku na duniya, da halin ban girma tare da matsananciyar kula da zuciya ɗaya. Almasihu kuke yi wa kenan. Ba aikin ganin ido ba, kamar masu son faranta wa mutane rai, sai dai kamar bayin almasihu masu aikata abin da Allah yake so da zuciya ɗaya. Kuna bauta da kyakkyawar niyya domin Ubangiji kuke yi wa, ba mutane ba. kun sani kowane alherin da mutum ya yi ko shi ɗa ne ko bawa ubangiji zai saka masa shi ku yayan giji kuma ku yi masu haka ku bar tsorata su ku sani shi wanda yake ubangijinsu da ku duka yana sama shi kuwa baya zaɓe a ƙarshe kuma ku ƙarfafa ga ubangiji da ƙarfin ikonsa ku yi da mara da dukan makamai na Allah don ku iya dagewa gaba da kisoshin Iblis. Ai, famarmu ba da ’yan adam muke yi ba, amma da mugayen ruhohi ne na sararin sama, masarauta masu iko, da waɗanda ragamar mulkin zamanin nan mai duhu take hannunsu. Saboda haka, sai ku ɗauki dukan makamai na Allah, domin ku iya dagewa a muguwar ranar nan. Bayan kuma kun gama komai duka, ku dage. saboda haka fa ku dage gaskiya ta zama ɗamararku adalci ya zama sulkenku shirin kai bisharar salama ya zama kamar takalmi a kafafunku banda waɗannan kuma ku ɗauki garkuwar ban gaskiya wadda za ku iya kashe dukan kiban wutar mugun nan da ita ku kuma ɗauki kwalkwalin ceto da takobin ruhu wato maganar Allah a koyaushe kuna addu'a da roƙo ta wurin ikon ruhu ba fasawa. a kan wannan manufa ku tsaya da kaifinku da matuƙar naci kuna yi wa dukkan tsarkaka addu'a ni ma ku yi mini domin in sami baiwar yin hurci in yi magana gaba gadi in sanar da asirin bishara wadda ni jakadanta ne ɗaurare ku dai yi mini addu'a duk sa'ad da nake yin bisharar in bayyana ta gaba gadi kamar yadda ya kamata in yi a yanzu kuwa don kuma ku san lafiyata da kuma halin da nake a ciki ga Tikikus ƙaunataccen ɗan uwa, amintaccen mai hidimar Ubangiji zai sanar da ku komi. Na aiko shi gare ku musamman domin ku san yadda muke, ya kuma ƙarfafa muku zuciya. Salamar Allah Uba da ta Ubangiji Yesu Almasihu su tabbata ga ‘yan uwa tare da ƙauna game da bangaskiya. alheri ya tabbata ga dukan masu ƙaunar Ubangijinmu Yesu almasihu da ƙauna marar ƙarewa.